kafirci ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون sai annabi Nuhu ya bi umarnin Ubangijinsa ya dukufa yana ƙera jirgin ruwa, amma duk lokacin da manyan mutanensa da shugabanninsu suka wuce ta inda yake sai su yi masa izgili saboda ƙera jirgin ruwan da yake yi. Alhali babu ruwan ƙoramu a ƙasarsa, yayin da suka ci gaba da izgilin sai ya ce da su, Idan kun yi mana izgili yau, ya ku shugabanni a yayin da muke ƙera jirgin ruwa, to mu ma za mu yi muku izgili saboda jahilcinku da yadda ƙarshen lamarinku zai zama nutsar da ku cikin ruwan